sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar wato 21 ga watan Ramadana shekara hudu ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar 12 ga watan 4 2023 Allah muke roka ya datar da muga dukkan alkhairi ya ba mu nasara akan ayyukan da muka sawa a gaba ya gafarta mana kuma ya gafarta iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti ko a masallaci muna roƙon Allah ya ba su lafiya inda suke neman aure muna roƙon Allah ya ba su abokan zama na gari inda suke neman haihuwa Allah ya ba su zuri'a Ba masu neman jari kuma Allah ya tsare musu arziki da jari na halal ma'aikatanmu Allah ya ba su ikon gudanar da aikinsu cikin tsoron Allah da kiyaye amana shugabanni kuma muna roƙon Allah ya dace da su ga kwatanta gaskiya da tausayawa bayi da sauki amanar da Allah ya ɗora musu akwai tambaya kamar haka doguwar wasiƙa yayi yana tambaye da kuma bayanai da shawarwari zan yi bayani ba sai yadda ka rubuta ba yadda za a fahimta daga cikin abin da ɗan uwa yake magana shine a tunatar da ko faɗakar da mata da suke shiga ababen hawa a cikin watan ramadana su kula da wato kansu wato da kuma kiyaye azuminsu da azumin waɗanda suke wato shiga na fefin tare kuma wasu suna zuwa kasuwa sai kaga suna ta zuba ruwa a jikinsu a bainar jama'a wannan ma bai dace ba a yadda za a fahimta kuma nima na gamsu da bayanin ka nake yi mai yiwa kai ba haka kake nufi ba sannan kuma yana mana fatan alkhairi sauran abubuwan da ka faɗa ana kan ɗaukar mataki insha Allah ana bin hanyar da ya dace wannan kuma yana tambaya cewa shin idan mutum kafin ya rasu ya yi wasiya cewa kada a sayar da gidan shi wato a bari gidan ƴaƴan su zauna a cikin gidan kar a sayar zai yiwu a zartar da wannan koko a'a eto eh wannan uba idan kafin ya rasu ko mai gida idan ya ba da shawara kar a sayar da gida da wannan shawara ce ya bayar sai a duba abin da zai fi maslaha domin bayan rasuwansa gidan ya zama na gado ba na shi ba ba da iko a kai saboda haka su magada su za su gani idan ba a sayar da gidan ba ba zai kawo rabuwa ba kowa kuma zai samu hakkinsa a mai tambaya a yadda yake nuna cewa idan ba abin da ya sa ya hana sayarwa idan gratuitinsa ya zo sai a biya waɗanda a baiwa waɗanda suke kamar mata da wasu a ba su gado su a ciki sai 'ya'yan gidan ya zama nasu wannan shawara ke idan hakan zai haɗa kan 'ya'yan su zauna kuma kowa ba za a gani masa haƙƙi ba ba zai salwanta ba yana da kyawu don gudun kada a je a sai da gidan a yi kata-kata a raba kowa a bashi abin da aka bashi da bisa ya sai masa wani abu ba ƙarfe sun kashe kuɗi babu gida babu wani abu amma idan gidan ya zauna idan kuɗin ya fito aka biya magadan kaga gida yana zaune kowa dole da ya tashi sai a ce to ga kasansa in zai gina ne in dama a gine ne sai ya zauna a hakan ya fi amma shawara ce ba doka ba ce akwai wanda ma zai ce bai yadda ba idan kun sai da gina ni bai yafe ba ya za ka ce mutum da kayansa kuma ka ce mai da ya sarrafa ba gaba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya tambaye sa habbai ya hadisi tace ayyukum malu wa rasati habba ilayhi min malihi ko waye cikin ku ya fi son ga kudin gado kudin magada akan kudin ta? sai sabai suka ce ma minna ahadun illa wa malu habba ilayhi babu wanda ga cikin masai kudin sa ya fi zuwa gare shi akan kudin magana kowa haka ne ai kafin zan kudin ga akan kudin magana sanin sallallahu alaihi wasallam yace ma wato dukiyar sa shine abin da ya gabatar wa lahirar sa dukiyar magada kuma shine abin da ya bari a bayan sa yana abin da ka bari a bayan ka ba naka bane na magada ne wanda naka shine wanda kai kan gabatar da kaga kenan hadisi yana nuna mana mu gabatar da aikin alkhairi ga kanmu kafin magada su zo suna kokowa akan abin da muka bari Allah ya samu dace na'am muna cikin suratul fatiha ko na'am بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 allah الرحمن الله شيني مي رحمة رحمة ستايل وشدك كومي الرحيم شيني ما أبوكين واتجين كي قبائنسا وين wanda ما masu إيمان mai jin kai ne jin kaisa jin kansa wanda yake shafabbe kamar yadda ya ce wa kana bil mu'minina rahima maliki yawmiddin Allah madaukaki shine mai mulki a ranar tashin kiyama ko mamallakin masu mulki na ranar tashin kiyama domin a ranar babu wanda zai ce shine da mulki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan muke ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah a gare ka muke neman wato muke kai muke bautawa iyyaka na'budu kai muke bautawa maf'ul ne wanda muka ce an gabatar da shi li hasr al-ibadati alayhi don takaita bautan akan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma ya Allah a gare ka kai kade muke neman taimako wannan yanki na aya a cikin surat al-fatiha wato malamai suka ce sirrin alkur'ani gaba ɗaya yana cikin surat al-fatiha sirrin fatiha gaba ɗaya kuma yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi malam muhammad bin abubakar ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta littafi mai mujalladi uku akan wannan aya ko me sunan littafin madarij salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yayi bayani akan wannan ayar don wannan ayar kadai ya rubuta majalladi uku yana bayani mecece ibada ya bayi suke wajen ibada jiya mun taba wani bangare da yayin da muka ce iyyaka na'budu ya Allah sai kaɗai muke bautawa akwai atabarru min shirk ka barranta daga shirka duk abun da shirka kai mai karanta fajiya ba za ka yi ba takalmi ne a kife a abu da in ba haka ba zai hana samu ba aikin ka bane mutum ne ya rubuta ciki yana hana samu ba aikin ka bane kofan gida ne an bude shi ta gefe kaza ai ba alkhairi sai an bude ta kaza ba aikin ka bane wannan matar tun da na zo neman aurenta sai rashin lafiya nake saboda haka babu alkhairi ba aikin ka bane wannan mai farar kafa ce wannan mai tura kasa gefe kaza ne wannan ba aikin ka bane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka ce Allah kaɗai kake bautawa ka barranta daga dukkan nau'uka na shirka kuma ka duba yace bai ce iyyaka a'budu ba na'budu yana nuna jama'a ake magana wanda malamai suka ce tana nuna mana muminai kullum ibadar su a jama'a suke yi kaga sallar lokaci biyar a jama'a muke juma a jama'a muke idi a jama'a muke aikin haji jama'a muke yanzu azumi muke yi don musulmi yana da azumi a baki sai dai wanda yana da uzurin shari'a kuma ibada da ake da a cikin jama'a ya fi sauki gaba kuma ya fi lada kuma yana nuna cewa ko al'umma ce guda daya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma a gare ka muke neman taimako anan kuma akwai at-tabarru min al-hawli wal quwwa mutum yana barranta daga sa ko dubararsa ka nuna kana neman taimako a wajen Allah kenan babu ba ka da ranar da za ka yi kankawo ka ce in ba mu ba ai da bai samu ba aini na yi maka aini ne na hana shi samu a'a Allah ne ya hana shi samu a nan ina jan hankalin masu sihiri da suke cewa musamman masu yi wa mata barazana da yawa za ka ji mata suna tambaya idan wani ya zo neman aurensu idan suka nuna ba su gamsu da shi ba sai su ce to ai sai na ga auren ba sai kin yi na gani ba zai faɗa masa haka sai je wasu surkullansa da shi da kafar ƴan uwansa na aljanu sai su haɗu su ce za su hana wannan baiwar Allah aure ɗazun nan wata taimun wannan tambaya wani ya je mun ba zan ga abin nan me ba sai ya ga na auren ba na tuna ma daidai inda nake tafiya nan wani jira da ba su kusa da bakin kasuwa a wajen ake kira na ake gaya mu na tato ai ba shi ya halitta ki ba ranki ba hannun shi ba numfashi ba hannun shi ba idan Allah bai yayi ba za ki auren ba sai ya zama shine sababi amma in Allah ya zaki aure in shi ne ya kawo sihirin fir'auna sai shi ne saura inda Allah ya ce ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi ba su iya cutar da kowa sai da izinin Allah Mun yadda da Allah duk abin da ya faru na sihiri na tsafi na bokanci na waye na hasada mu yadda cewa sai da kaddarar Allah kafin Allah ya halitta mu mu zo duniya ya riga ya kaddara abin da zai faru zai faru wannan zaman da muka yi wannan hakimin qur'ani da muka yi sake farawa da muka yi wallahi in Allah bai rubuta wa mu samu ba mu yi imanin cewa muna tafiya ne karkashin kaddarar Allah da ganin damansa da izininsa mu yi fata akan duk abin da Allah ya kaddara ya zama alkhairi gare mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma a gare ka muke neman taimako muna neman taimakonka a cikin ibadar da muke maka kuma sannan muna neman taimakonka da ibadan da muke maka ya zama min babu tawassuli kenan da ibada ala al-awani muna tawassuli da ibadan da muke yi akan Allah ya taimaka mana akan nan Muhammad kamar yadda zaka yi sadaka kai tawassuli zaka yi azumi kai tawassuli Allah ka bani lafiya Allah ka ba wa ne lafiya Allah ka biya mu bukata kaza Allah ka bani ilimi Allah ka sa in ci jarrabawa kana tawassuli da wannan to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna bautawa Allah muna neman taimakon Allah amma kuma akan meye bai ambata ba malaman suka ce da da umum me abin da kake neman Allah zai maka maka akai ai ba ambata ba ka nemi taimako a wajen Allah ga kai mai neman taimako ga Allah mai taimakawa to akan meye Allah zai taimaka maka ba ambata ba don ta fa'idantar da game dukkan abin da kake bukatar taimako akai yana muna neman taimakon Allah a dukkan lamuran a rayuwarka a iliminka a ci da shanka a gudanar da lamuranka ko mene kake yi kana bukatar taimakon Allah to agajin Allah ya shigo maka a cikin dukkan lamuranka wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan kuma malamai suna cewa iyyaka na'budu din nan ibada tana dauke da wato dukkan abin da Allah ya umarni da mu yi da kuma dukkan abin Allah ya hana mu nisanta ka nisanci abu ibada ce kaza haramun ne karka yi ibada ce kamar yadda kaza wajibi ka aikata ita ma ibada ce kuma sannan wa iyyaka nasta'in wannan kenan mun barranta daga neman taimako daga dukkan komai daga dukkan wani abu sai taimakon da halitta zai iya zamu nema a wajen shi ba laifi bane taimakon da halitta zai iya ka nema daga gare shi mi komin kaza ko wani mi kamun butan nan a ba goro ba ne rance mana ka tura mun mota mana ko wannan duka neman taimako ne to amma wannan taimako da mutum zai iya yi ma malamai suka ce kada mutum ya yi ishaf wajen neman sa kada ka sake wajen neman taimako a wajen halittu sai abin da ya fi karfin sa akwai ai ɗaya daga cikin sabai da ayyaji annabi ya hana roƙo yace to yayi alƙawari ba zai roƙi kowa ba ko bulalansa ne da yake koran dabbarsa yana kan dokinsa bulalansa ya faɗi sai dai ya sauka ya dauka amma ba zai sa wani da Allah bai kuma wannan da saboda gudun wato kar mutum ya roki mutum saboda haka ya zama to taimakon da muke nema duka mun karkatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah madaukaki yana son haka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muka ce a cikin taimakon da mutum ba zai iya ba ba za a neme shi a wajen halitta ba amma wanda mutum zai iya akwai umarni daga shari'a ko وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اهدنا الصراط المستقيم يا الله كثير يد متفركنك وندي كمال يديك الصراط بالصاد وكنا كرنتاوا دسين كو شي مي اجي نفي انان شيني الله يداتر دمو zuwa tafarki wanda yake madaidaici kullum kenan muke addu'a ihdinas siratal mustaqim mi shiryar da mu zuwa tafarkin ka wanda yake madaidaiti wanda babu karkata a ciki alladhi la yujaza fi alhidaya Allah madaukaki ya rataye ga zafinsa. kamar yadda yake inna ya yahdi man ne. ko da kuma ayoyi da suke nuna ne Allah shi ke shirye da wanda ya so walakin ya yahdi man yasha'u sai kuma Allah ya dangana wato ya jingina shiryarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kuma Allah ya jingina shiriya ga alqur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwa kenan shiriyar da aka dangana wa alqur'ani da aka dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hidayatul bayani shiryarwa ta bayani qur'ani yana shiryarwa ma'ana yana bayyana wa mutane hukunci ga wajibi ga halal ga haram ga tauhid ga shirka ga munafiki qur'ani yana bayyanawa amma qur'ani ba zai ji akalar ka zo ka bi shiriya annabi sallallahu alaihi wasallam haka innaka la tahdi ila siratal mustaqim hidayat al bayan yana bayyana mutane ga halal ga haram Allah ya ce Allah ya hana hidaya na Allah shine hidaya na tauhid datarwa Allah ya bayyana mana a littafinsa ya bayyana mana harshen manzansa sannan kuma datarwa ga wannan shiriyar mutum ya bi abinda Allah ya ce so wannan sai Allah ya datar da kai sai da tawfiq min Allah saboda haka mu roki Allah ya datar da mu ga bin shiriyarsa ba wai ka san shiriyar ba a'a bin sa din sai da datarwan Allah Allah ya datar da mu ihdina as al-mustaqim siratin Allah shine daya siratal lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ala ila Allah kaseerul umur kamar yadda Allah madaukake ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u tafarkin Allah mai kake ne wannan shine tafarki na mi kake ku bi kada ku bi tafarkin da ke karkatar da ku daga tafarkin Allah صراط الله المستقيم shine ma ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na alqur'ani da kuma sunnarsa idan ka bi siratal mustaqim to za ka kaura cewa hanyoyin shirka da hanyoyin bid'a da hanyoyin qurafat duk za ka nisanta in za ka bi tafarkin Allah na kwarai ba za ka damu da zargin mutane ba kamar yadda ba za ka damu da yabon mutane ba haka ba za ka damu da zargin su ba mutanen da suke yabon ka ba su da aljanna da za su baka wanda suke sukan kuma ba su da wutan da za su ka. Allah shi ne, mai aljanna ne mai wuta saboda haka in kana bin tafarkin Allah karka waiwai mutane idan za ka bi mutane za ka bar hanyar Allah وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس يوم متاني بأس الله يكينون أمنا بعض آه كأن لسكي من كفرد الشريعة سأتي الله يكينون أمنا سيتي قليلا ما تذكرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم saboda haka idan mutum yana neman shiriya ya duba menene Allah ya ce menene annabi ya ce ya bi ya zauna lafiya to wani irin tafarki muke son Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin bayin ka wa'inda ka yi musu ni'ima shine siratal ladina mustaqim qur'ani kenan yufassiru ba'dahu ba'da ko Allah ka shirya da mu tafarkin ka wanda yake madaidaici wani tafarki ne tafarkin wa'inda ka yi musu ni'ima to kaga nan an fassara tafarkin in kana so ka san wannan tafarkin wanda aka musu ni'ima kuma su wane ne Allah ya sake fassara cewa me wa man yuti illaha war rasula wa ulaika a cikin suratul nisa ko wa ulaika man ladina anama Allahu alaihim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ula'ika رفيقا ذلك الفضل من الله wanda ya bi Allah ya bi manzon sallallahu alaihi wa wasallam yana tare da wa'anda Allah ya musu ni'ima an'amta alaihim sune alladhina an'ama Allahu alaihim suwa ne annabawa da siddiqai da shuhada da salihai irin wa'annan bayan da mutum zai kasance tare da yanzu a ce kai baka yi karatu ba eh? baka yi ilimin arabiya ba baka yi ilimin boko ba amma sai aka ce za a baka matsayi na wanda ya zama kololuwa a wajen ilimi ko a wajen matsayi idan ka aikata wani aiki jin ba za ka yi wannan abin ba ba ka da ilimin komai amma in ka yi wannan abin za ka kai matsayin wanda ya kai din ko za a haɗa ka da su duk da baka kai su a rutuba ba amma za a kasance tare su ai za ka yi ka kasance tare su to mu ga nan ga karancin imani ga karancin aiki ga kasala amma sai aka ce idan ka bi Allah ka bi annabi za a haɗa ka da annabawa a gidan aljanna ma'ana za ka kasance tare da su ba wai kana daidai da su a daraja ba baka ba salihai siddiqai shuhada a ce kuna gida ɗaya kafin dai ka kubuta daga azaba wannan kuma yanzu za ka samu idan ka mai da hankalinka a rayuwarka me Allah yake so me annabi yake so ya zan yi in danne son zuciyata ya zan yi in giza na in abin da Allah yake so wannan shine siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا ba ta farkin waɗanda aka yi musu fishi ba al-maghdubi alaihim hum al wa kullu man alima al-haqqa wa lam ya'mal bihi da yahudu da kuma duk wanda ya san gaskiya ya ce aiki da shi wala dhalin ba kuma tafarkin batattu ba su ne nasara da kuma kullum man amila bi ghairi ilmi duk wanda ya aiki ba tare da ilmi ba wannan su ne shabahi da ke من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى دون da ya bata daga cikin malamanmu yana da kamantacce da yahudu ka sani ka ki kai aiki yahuda ma sun sani sun ki aiki wanda kuma ya batarci masu ibada suna bauta ba ilimi to shi kuma ya dauki siffa na nasara sun yi ibada ba tare da sun sani ba Allah bai ce musu ba annabin da Allah ya aiko na zamanin su bai ce musu ba sai suka kirkira suka sa wa kansu suna suka yi wasu aikace aikace wanda annabin Allah bai karantar da su kuma babu a littafin su kuma wancan gashi abin da ke cikin littafin su ga annabi yana zuwa mai alama kaza mai alama kaza in ya zo ku imani da shi sun sani har suna cewa larabawa akwai annabin da ya kusa zuwa idan sun ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙi amma falamma ja a ma a rasu kafaru yayin da abin da suka sani ya zo musu suka kafin sai masa fala'anatullahi alal kafirin wannan shine ghairil maghdubi alaihim waladdallin idan ka gama karatun faji anan zaka ce amin ko zaka ja ma'ana ya Allah ka ansa wannan ya tabbata ne a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta fatiha ya ya ce amin ya ja ma'ana Allah ka ansa wannan shine suratul fatiha wanda wajibi ne a karanta a cikin sallah farilla ko nafila wani ba ta wani abu bai wadatarwa ga sallah a cikin sallah in ba karanta fatiha ba ma'ana madadin fatiha ba abu da za karanta ya wadatar amma bayan fatiha kuma duk wani abin da ya zo zai wadata doguwar sura jeruwar sura aya yankin aya ko sai zama da mai suna tsura suratin aw qadraha min al-ayat ko to wannan zai gamsar amma suratul fatiha lalle ne mutum ya sani kuma Allah ya sauƙaƙa yara ƙananan san sani ko amma akwai buƙatar a gyara karatu mu gyara karatun fatiha mu mu zauna a gaban malamai mu gyara ba jin a rediyo kaɗai ba yau da yawa suna ɓata karatun fatiha wajen dal ana ɓata wani yana alhamdulillah alhamdulillah baya fitar da harfan nan da alhamdu baya cirewa dole mu gyara الرحمن الرحيم أرامان برامان الرحمن الرحيم مالك يوم ديني يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك إياك أقول شدة نعبد بناء بنعين وإياك نستعين وإذا نستقيم نستعين اهدنا بقى اهدنا اهدنا الصراط المستقيم ba tirata ba ford ne ba ta ba ne ford صراط الذين ونزيت الذين الذين أنعمت بألأمت بأ لأننا كان كلام من ضعين الأمت بأبا أنعمت عليهم غير غير بان غير بان أقول ما كن غير وجارة ولا الضال مقضوب مغضوب مغضوب فمغلوب غير المغلوب عليهم ولا لالين با ولا لالين با قرآن كاكرن با مغلوب بني مقضوب عليهم ولا الضالين برالين أجار قرآن مغنر الله مكرم يد الله يتوكل ذلك ورتل القرآن ترتيلا in ka karanta daidai ne za ka samu kowane harafi lada goma kuma Allah yana ɗaukaka darajar na بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة سورة جيدة تكي بياني أكمل وتوثانية albakara shanu ko an kira ta da wannan sura saboda akwai kisa farida da ta zo a cikin wannan sura gami da abin da ya faru tsakanin annabi musa da mutanensa lokacin da suka tambaye shi akan wani mutumin su da aka kashe ya za a yi sai annabi musa ya samu umarni daga allah ya ce inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara anan ne wannan sura ta samu suna baqara suratul baqara sura ce wato nan da cikin mafi tsawon sura in ce ko in ce sura mafi tsawon cikin qur'ani kuma a cikin ta ne aya mafi tsawo cikin qur'ani suratul baqara madaniya kenan akwai sako na hukunce hukunce tare da haka akwai tauhidi da ciki akwai tsawatarwa akan shirka akwai bayani akan halayen mutane wanda ba su yi imani ba da wanda kuma suka nema wa Allah tarayya suna ganin abin da suke zai kare su wannan sura an buɗe ta da harfa guda uku alif lam mim ko wannan harfa guda uku an buɗe surori da irin wannan harafi har guda shida na'am surori guda shida aka buɗe da wannan harafi ga ɗaya a gaban mu suratul baqara ali imran ankabut rum luqman sajda haka ne na'am surar da aka rubuta da wannan alif ali imran ankabut rum luqman da idan kuma muka koma ga wannan mai harafi biyu ne idan muka koma ga mai harafi uku ha mm. abuwan ah, mai harafi uku na ce mai harafi biyu ko mai harafi biyu ah, kamar su faha yasin ko hamim hawamim din nan guda shida wai na duka masu harufa guda biyu ne mai harafi guda uku wannan sura suna da yawa mai alif lamin biyu ne muka ce guda shidan ko akwai kuma alif lamra akwai yunus da hud da yusuf da hijir da ibrahim sannan kuma akwai tafin wanda ya zo a shu'ara da kasar akwai masu harafi ɗaiɗaya kuma sad nun da ƙa akwai da suke da harfa guda hudu su ne kamar araf da ra'ad sannan akwai masu harfa guda biyar wanda su biyu ne ka ha ya ain sad da hamim ain sin qaf harfa da aka bude wayannan surori malamai suka ce wannan sirri wato alkur'ani ne harufa ne da aka sani huruful hijaiya ne amma waye isa ya ce maka ga ma'anarsu babu shine duk zagayen da aka yi ƙarshe za a zo a ce Allahu alamin muradihi bi zalik Allah shine ya san me yake nufi da wannan Ibn Wahab ah, akwai riwaya da aka samu daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma da shi da wasu magabatan sun tafi akan cewa wato bude wa'annan surori da wa'annan harufa suke cewa inna li kulli kitabin sirran wa inna sirra hadha alquran fi fawatihi suwar kowane littafi yana da asrar din shi to sirrin alqurani yana cikin wayannan mabudan eh, harufa surorin su ne asiran saboda ba wanda ya san su ba za mu yi ga maganan malamai ta fuskar ko kaza ake nufi ko kaza ake nufi ba domin duk maganganun ba su gingino ga bisa wani dalili da shari'a ta gamsu ba alif lam mim sai mutum Allah alam bi muradihi bi hadhihi al-kalima zalika al-kitabu la rayba fihi Allah madaukake ce wannan littafi al-qur'ani la rayba fihi babu shakku a cikin sa hudan lil muttaqin kuma shiriya ne ga bayan Allah masu takawa zalika ismul ishara ne lil ba'id nuni ne ga wani yasa wancan littafin alhali ga shi a gaban mu mana malamai suka ce ana nuni ne ga nisan alkur'ani wajen darajarsa wa innahu fi ummil kitabi daina ba to wannan ya kai qur'ani a nuna shi daga can kuma darajarsa tana can nesa wasu kuma suka ce abin da yasa aka ce zalikal kitabu saboda nauyinsa kamar yadda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila zalikal kitabu la rayba fi wannan alkur'ani alqur'ani littafin wanda babu shakku ciki kamar ka ce qur'anin sai da aka gama saukar da shi ne gaba ɗaya ana nuni ana magana ba haka bane ana cikin fara saukar da shi ne ana bayanin sai aka faɗi wannan saboda farkonsa da sa babu shakku ciki kafin ya sauka ma an tabbatar da ingancinsa da gaskiyarsa shine la raiba fihi babu shakku ciki ar-raib shine shakku amma akwai bambanci tsakanin raib da shakku ta fuskar raib din yawanci a shakkun akwai tuhuma ciki kana shakku kuma kana tuhuma wanda ya nuna ne a rai amma shakku haka kana ya kai shakku akan abu tare da kuma mai zuwa da shi ya zama mai gaskiya Alkur'ani Allah ya saukar da shi babu kokan doki ko da mai shakku ya yi shakku shakku a gare sa a gare shi ne ba cikin littafin ne. yanzu wasu za su yi aimu mu ba mu yadda ba aimu na ganin kaza ai muna wannan a gare ku ne shakku ba littafin ne ke dauke da wannan shakkun ba hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne ga bayin Allah masu takawa yana shiryar da su daga bata zuwa shiriya daga duhun jahilci zuwa ilimin wato hasken ilimi almuttaqin inda suke masu takawa su wane ne shine Allah ya faɗi sifofin su a gaba asalin kalmar at-taqwa shine mutum ya sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah an taj'ala bainaka wa bainan azabillahi wiqaya ka sa shamaki tsakaninka da azabar Allah da me bi fi'lil awamir wa tarki annawahi ka aikata abin da aka umarce ka yi sallah nayi bar zata na bari wannan shine wiqaya kai ba wai wani gini zaka yi ba wasu dabaru a'a ibada da kake yi sune shamaki tsakaninka da azabar Allah kuna bil mustaqim suwa ne al sai Allah alladina yu'minuna bil su ne wa'anda suka yi masu imani da ghaibi wannan sifa ta farko kenan yusaddiquna bima gaba an hawasihim sun yadda da abin da yake kun gabarin hawasin hawasin mutum guda nawa ne muna da hawas guda biyar hawas ji hawas gani hawas shinshina hawas tabawa ji hawas dandano hawas to sun yi imani da abin ba tare da sun ji yanayin ka ba kaga yanzu lokacin sanyi akwai wanda zai ce ana zafi saboda ka ji a jikinka ana sanyi ko ana ruwa za ka ce ana ruwa ba wanda zai musa don kana ganin ruwan yana sauka ko ana hazo ko kuma kana jin ƙara na wani abu kana ji da kunne ko wani abu hayaki ya tashi kana gani da ido kuma kana jin warin hayaki kaga dole ka yadda kana jin warin abu ko kuma ka ɗanɗana ka ji yaji ka ji gishiri ka ji gishiri ka ce su gani ba zai yiwu ba me yasa don ka dandana idan aka ce maka ga siga a cikin kunu a cikin gidi aka zuba kada ta za ka cikin gidi ka ce siga ne ba wallahi gishiri ne me yasa saboda dandanawan ya baka yakinin cewa gishiri ne haka wasu mata suna kuskuren haka su ɗauki siga a gishiri su zuba a siga su zuba a kunu su ɗauki siga su zuba a miya wannan kuskure yana faruwa idan suna biya a wuri guda a wata kuma zai ta jarraba ka kana son da koma ta son in ta sha kunu mai gidiri mai gida yana son to me yasa Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib masu imani da gaibu akwai abubuwa na imani ban da gaibu ai alqur'ani ba gaibu bane manzanni ba gaibu bane amma sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib sannan ya kawo sauran saboda wannan shi ne abu mafi hatsari wajen yadda da shi abin da baka ji ba baka gani ba in babu imanin ba za ka yadda da shi ba idan kuma ka yadda da gaibu sauran abin da akwai suna da saukin ka yadda da su abin da ban gani ba ma na yadda balle abin da ina gani wannan shine alladina yu'minuna bil ghaib menene al ghaib zatin Allah ghaibu ne gaba da ba wanda ya ganshi amma mun yi imani akwai Allah ya gaya mana sunan shi mun yadda ya gama na siffofinsa mun yadda aikinsa mun yadda sannan kuma ya ba mu labari na abin da yake faruwa gashin kiyama nan gaba zai zo mun yadda aljanna da wuta ba mu gani ba mun yarda mala'ikun suna nan ba mu gansu ba mun yarda wannan shine nuna da ghaib mutum yarda da abin da bai gani ba bai ji ba babu alama amma qur'ani ya tabbata wannan alladhina nuna. bil ghaibi wa yuqimuna as-salata kuma suna tsaye da salloli kullum ana magana akan iqamatu as-sala iqamatu as a amma yasa ake nana ta ake jaddadawa saboda sallah ibada ce wacce take nanatuwa kullum har sau biyar kuma ba ran da mutum zai bar ibadar sallah sai dai in babu hayyacin sa ko ya mutu ko kana tsaye kana tafiya kana zaune a lafiya rashin lafiya a yaki kwanciyar hankali bi ana sallah sai su ake jaddada mana sallah sallah sallah sallah sallan na muku da ita ba mu da abin da ya fi sallah a yau ko akwai ne za a ce musulmai sun yi su nuna suna da addini in ba sallah ba wannan maka ce ba za ka karanta ka santa ba ko kuma ba za ka yi ta yadda Allah ya nema ba ka yi asara Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu zama masu kula da sallah Allah ya sa zuri'a mu zama masu kula da sallah wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah yana buƙatar ilimi ina nasiha ga malamai da limamai musamman limamai na masallatayya wanda suke jagoranta mutane a sallah don Allah su wa mutane sallah irin na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce sallu kama ra'aytum sallah ku yi sallah yadda kuka gani ina sallah limamai kai su yi wasa da sallah kar ai gaggawa cikin sallah ina zaka je in kai gaggawa saka da inda zaka je ya wuce sallah da Allah kake ganawa ba me kake gaggawa kamar Allah kake saboda haka a kula da sallah a nan cikin sallah wanda yana sauri zai nemi inda zai samu masu sauri irinsa amma kada don wasu damuwan wasu mutane mu ce za mu yi wasa da sallah wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna cewa daga abin da muka arzuta a cikin abin da muka ba su suna cewa yunfiqun ay yatasaddaqu al wato anan infaq idan muka duba alquran mai girma ya zo da ayoyi masu yawa asharat ayat amina ciyarwa ciyarwa ciyarwa me yasa saboda idan aka samu ciyarwa a cikin al'umma al'umma za ta samu zaman lafiya yanzu me yasa marayu suke kuka don masu ciyarwa sun yi karanci me yasa almajirai suke kuka don ba a gina makarantu isassu ba da kowane mutum ya tashi masu kuɗi su tashi kar a barwa gwamnati ta kadai kowa ya yi gwargwado a gina makarantu a ko'ina mai hali ya sai fi sabilillah ko ya ce rabin abin da ake ga kamata a biya za a biya sai ga yara ko ina za su kai. masu kasuwanci su ba da jari wa karamin yaran marasa lafiya a ce suna samun magani yanzu ka duba wasu wuraren an ajiye kuɗi fi sabilillahi a asibitoci in ka zo baka da lafiya ba kuɗi kawai za a yi ma magani kai tafiya wajen wanke kini nan ga sunan kyauta fi sabilillahi an riga an biya in baka da lafiya kawai zaka je ka shiga a wanke maka kai tafiya shekara nawa za a yi kana ana wanke maka ba za ka biya ko kuma kaga an yi aiki aiki amma a ce yanzu mu saboda rashin wato hali sai ka ga mutane suna jinya suna su a wanke musu kodan su ba su samu ba saboda ba su magani ko in ce saboda yana da tsada a general hospital na gwamnati an yi an ɗauke wannan ɗawainiyar ko amma wani lokacin kuma in kaje sai kaga abin da ranka zai kai amma ana yin gwargwaro ne suna kwatantawa don na sani akwai wanda suke zuwa a yi musu kwata-kwata abin da za ka biya a wancan ko dan kaba sai wuce dubu uku zuwa biyar in dai ba yanzu ya canza ba kaga wannan an samu sauki to amma masu bukatun suna da yawa asibiti mai hakan guda ɗaya ne a cikin akwai bukata to muna da bukatu iri-iri wanda ake bukatar ciyarwa karantar da addini na bukatar cewa Malamin suna bukatar a toshe musu bukatar don su ilmantar da mutane malami zai samu yayi nazari ba in bai koci ba ko kuwa sai a zai nazari ya bude littafi an ce masa ba mai ba magi ba gishiri ba kaza har ma yana ganin su kamar gishiri gishiri magi magi don abin da ke zuciyar kenan amma idan aka tallafa a malamai aka ɗauke musu nauyi aka sama musu littafi aka samu unzu jau al-munasib sai ga malami ya zauna yayin nazari hankali kwance yazo yana ka haddasa na ba wani nan abin da haya gaskiya ciyarwa na da amfani matuka da ciyarwa ne Allah zai dauke mana bala'o'i da fitintinu barayi za su yi karanci a cikin al'umma wani zai yi sata ne saboda ba da abin da zai yi wata za ta je ta yi zina ne saboda ba ta da abin da za ta yi amma idan ana tallafa musu sai ka ga al'umma ta gyaru ana buƙatar mu ciyar ke sa Allah ya ce masu imani wa mimma razaqnahum yunfiqun suna cewa daga abin da muka ba su والذين يؤمنون بما أنزل إليك sannan sune wa'anda suka yi imani da abin da aka saukar da shi gare ka shine alqur'ani mai girma wama unzila min qablika kuma suna masu imani da abin da aka saukar da shi gabanin gabanin ka sauran littattafai na sauran annabawa kenan kamar yadda Allah yake kira mu ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi anzala ala rasulihi wal kitabil ladhi نعم وإيمان بالكتاب من عشر سفر منذ والكتاب الذي أنزل من قبل ذي الكتاب الذي سفر قبانيا وإيمان القرآن من عشر سفر منذ وإيمان من السفر من عشر سفر سولا من زمين إيمان ذي الكتاب من عشر سفر وسولا من زمين ويجاتي ولك أن سفر يا ولاتك القرآن هي أنا بقدم الإيمان به إيمانا كاملا تكتل إيمان نيجدك لسا أن الله يكي مصوشي mu karance shi mu fahimce shi mu yi aiki da shi mu girmama shi وما أنزل من قبلك kuma هم يوقنون سنكم وكما في إيني cewa شوى akwai أكوتاش القيامة sun yadda cewa akwai lahira kuma suna aiki saboda wato samun tsira a wannan lahira kamar yadda Allah ta wala zarul akhir sai khairun lil ladina yattaqun kaga kenan al muttaquna sun wanda suke tsoron lahira Allah ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa'annan da aka ambaci wa'annan sifofi tare da su suna nan ala hudan min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijin su subhanahu wa ta'ala wa ula'ika humul muflihun sannan wa'annan su ne masu rabota ala tashin kiyama إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم wannan kenan Allah madaukaki ya zo na mu akan siffa ta biyu a cikin mutane wato da farko mun ji siffa masu imani na biyu su ne innal ladina kafaru wa suka kafar cewa Allah sawa'un alaihim lalle wa suka kafar cewa Allah sawa'un alaihim daidai yake a gare su a an zartahum shin kai musu gargadi ne am lam tunziru ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su imani wadanda kafirai ake ne kafiran da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ilimin Allah ya riga ya tabbatar cewa ba za su imani ba kamar yadda Allah ya ga wa annabi Nuhu alaihi salam innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad ba wanda zai imani nan gaba cikin mutanen ka sai wanda ya riga ya imani shi yasa ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala la yalidu illa fajiran kafara anan kuma Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce cikin waɗanda suka kafirce din nan to akwai waɗanda suke sawa'un alaihim daidai ke gare su kai wa'azi kar kai wa'azi da rasul imani wani ma Allah ne bai dace da shi ba amma an kai wa'azin zai ce kafa gaskiya zai yaba maka akwai wani a lokacin da muke zuwa wato fita karantarwa ko jan hankalin wanda ba musulmai ba a kudancin nan akwai wani wanda shi ne zai kira mana mutane da za su musulunta zai je ya nuna musu ku zo ku musulunta Ga shi akwai wanda za su musulunta da su za su ya su zo mu zo mu ba su kalmar shahada wanda yake bukatar kaciya a yi masa wanda aulaulansa yana da matsala a gyara masa haka ne ana tafiya shi in muka ce masa kai kuma ba zai sha kurudo eh kurudo tukunna shi musulun ta tukunna amma kuma yana biyo mutane ya shiryo ya kira mana su taru a kofar gidansa mu je ka bi kalmar shahada amma lokacin farkon fitintunin nan ya zama ba a iya fita shi ne ban maki amma daga baya na ji labarin cewa ya musulun da kafin yau ai yayi sa to amma wani zai zo ya yi yaba maka ah, wallahi kuna kokari ba wallahi muna jin daɗi kaza kaza to amma babu Allah bai so shi da shi muna roƙon Allah duk wanda yake yaba ma karatun mu Allah muna roƙon ka hirar da shi ga addini إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم me yasa Allah ya tabara sun imani ba saboda Allah ya rufe akan masu zukata wa ala sam'ihim haka Allah ya rufe akan kunnuwansu akan jinsu kenan wa ala absarihim ghishaw hakan nan akan idanuwansu akwai ghishaw al-khatm shine at-taba an yi rufe rufin ya sa magana ba zai shiga ba wato rufi na Allah ne ba wai sautin ne bayyana ba abin ne bayyana gani ba a yana ce kamar yadda yake lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha zahiri akwai suna jin magana amma ayi tadabburin ayoyin Allah ayi imani shine ke wahala Allah ya ce wa ala absarihim ghishawa akan magannan su kuma akwai wato wani ribi wanda ya hana su gani fa adshayna hum qawm la yubsirun mun yi musu ribi su ba za su iya gani ba wala hum azabun azim ko Allah ya ce akwai gare su azabun azim azaba wacce take mai girma Allah shi ke ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإن متاني a مغانا أكنت عينتو سولة مفي شر الأمة Allah bai taɓa jarabar jarabta wato al'umma ta musulunci ba kamar irin waɗannan mutane an jarrabe musulunci da su su ne munafikai dukkan zamanin da annabi yake ba waɗanda annabi ya wahala da su kamar suna tare da ita ba ka gane su a riga ba ka gane su a sallah bal kalla su ma na fi sallar sai a za ka yi amma zuciyar ta ɓaci ta lalace shi ne Allah ya ce wa minan nasu mai yaƙudu a kan billah a cikin mutane akwai wanda za su ce mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar ƙarshe kiyama wa ma hum bil mu'minin alhali masu imani da su ba su imani a zukatansu ba amma suna nuna sun yadda za su ga cikin ba da ra'ayinka wani ma ɗan bincike ne ɗan ɗan asiri ne da zai nuna maka shi ba a ba da yi ya zo karatu ne yana son ka saboda Allah ka ga Allah ka in ka sake kuma sai ya rage haka ne to wanda zai zai ji labarin ka ya kai idan zai je labarin ka ya kai da gaskiya ai daidai ne abin da ban maso shi ne mutumin da zai zai ji labarin mu ya ɗora akan abin da muka yi ko muka faɗa ko ya je fassara magana mu ba abin da mu muke nufi ba wannan shi ne magana amma idan har muna tsoron abin da muke faɗa to me yasa za mu faɗa eh? ka yi imani da abin da kake faɗa kafin ka faɗa saboda haka ba ka jin tsoron akai maganar ko ina ko waye ya yi maki ka masoyinka ina ya to amma in ba ka so a ji daidai to karka fara na fata an gane to wanda zai zo cikin ku ya shiga cikin ku ya nuna cewa shi yana tare da ku akan wasu lamurra ya ji labarin kuma ya dauka ya kaiwa wasu don ya raba tsakanin ku ko ya sa faɗa tsakanin ku wannan ya ce matsala saboda haka muna roƙon Allah duk wanda zai tinkare mu Allah sai tinkare mu da alkhairi wanda yake nufin mu da sharri kar ma Allah ya ba shi damar zuwa kuskure Allah ya ce suna cewa sun yi imani da Allah alhali da su yi imani yukhadi'un Allah suna yaudaran Allah a ganin su wallazina amanu kuma suna yaudaran waɗanda suka yi imani a ganin su amma wa ma yukhadi'una illa anfusahum to ba kowa suke yaudara ga sai kawo wa ma yaqda'una illa anfusahum saboda shi ba wanda suke zarga sai ba wanda suke yaudara sai kawo alkhida shine ka yaudari mutum ka yi mu'amalanci mutum mu'amala ta ƙarya don cimma wata manufa da ke cikin zuciyarka ko zai yi asara zai ji ciwo zai yi ne kai bukatar garin ka ke duba wanda shi ne fida ba daidai ba yadda ba ka so a yaudare ka ce da yiwu kuma ya tsamuna illa an kusa hun kuma shuru kamar yadda Allah ya ce na innal munafiqina yukhadi'una Allah وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فقال يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وما يسمعون إلا أنفسهم وما يشعرون وتسمي بني في قلوبهم مرض أكيد كافركم نعم فكرت في قلوبهم مرض أكيد كافركم في وجه الله مرض إلا أكيد كافركم من منافرتهم إيه؟ دليل هو ان munafircin da suke da fa gada Allahu ba sai Allah ya musu karin kafirci kenan bata na janyo bata da tafi wannan ma za mu azaba Allah kullu kamar yadda idan mutum yana neman shiriya sai Allah ya kara masa walladina sadaw zadahum huda wa atahum taqwahum ko haka na wanda yake neman bata shi kuma haka awala yarawna annahum yusallu fi kulli amin a farko a tsakanin nan akwai hadisi da magana akan hankali ayar suke magana akan imani إذا ما أنزلت فوقك منهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ka gani masu imani أنا kara masu imani amma wanda suke da munafurci ji ana sun fito wani aya za ta kara musu da fi kan da fi me yasa suna tsorace kuma idan aya ta sauko sai sun faɗi magana ta su sai da ta farko saboda haka mutum kar yi maganar da za ta zame da shi daga imani zuwa munafurci kuma munafurci ba ka sani da sai ka karanta ka karanta menene munafurci don kana iya ka munafurtan yan uwanka kana iya ka munafurci addini da nuna cewa kai musulmi ne amma ka je wani wuri kana nuna kai ba kai bane ka mura fi addinin Allah Allah ya sa mu gane يقول بهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم أقول قليل عذاب ميراني إن شاء الله بما كانوا يكذبون سبب كل تحت السنة كليتاوة الله يعين وكليت عالم منك يكارب لك كثير من منافقين نقتدي بهذا الخبر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله